Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sandare na arzikinmu shi ne uwa uwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Bello Kaoje, kan yadda za a inganta harkokin noma, samarwa da al'umma abinci. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu kawo muku kashi na biyu kuma na ƙarshe na tattaunawar. Da Madina ta fara tambayar Honorable Bello kamar haka. Jihar Kebbi tana ɗaya daga cikin jihohin Arewa da matasan ta ke korafin rashin ayyukan yi da sauransu. Wani tanadi kuka yi wa matasan? Ai kaman wada nake gaya miki, tanadi already an riga an yi tanadi. Mutane abinda ba su fahimta ba, ko karatu ba wai lallai in ka ƙari karatu ka ce dole sai ka samu aikin gwamnati ba kamar aikin nan na noma aiki ne wanda ni yanzu haka a matsayina na ɗan majalisar tarayya ban taɓa wasa da noma babban manomi nake a jihar mu kuma ina cikin large scale farmers a jihar Kebbi kuma bai hana ni aiki na na majalisa ba kuma alhamdulillah hannan Abuja ina noma don ina da gona ta noma wanda doka ta bani dama in wa'annan abubuwa shi yasa kin ka gani yanzu ai office ina kike same ni kuma office din da mai abin da muke haraka ne na noma na poultry da kingin su kuma a can jihar Kebbi mai girma gona ya yi wani shiri na bubbuda scale acquisition centers zan iya buɗe yanzu haka waya ta yan gwada miki yanzu haka akwai centers inda ake ana koya ma mutane sana'o'i na hannu wasu ɗinkin tela wasu aikin kafintarin wasu mesin da menene saboda idan ka iya kuma za a baka tana tallafi wanda za ka iya zuwa ka je ka dogara ga kanka an riga an kammala wannan shiri din kuma akwai centers waɗanda muka gina kamin ita gwamnati ta ƙara gina nata za a yi amfani da su domin ciyar da al'umma irin manoman da ke yekuwa na rashin aikin yi to yanzu sai in dai baka tashi aiki ba jiya ina tabbatar miki ko in ji mamakan da an kare ba kusan kashi 60 waɗanda are beneficiaries duk matasa ne kuma duk an ja kunnen su kowa ya koma aiki in ka je aikin noma yanzu aikin noman rani wallahi cikin wata uku kana iya tanadin miliyan uku na kanka to wani aikin gwamnati ne za ka yi wanda za ka yi wata uku ka miliyan uku ko miliyan guda ma kai ko dubu ɗari biyar as a graduate ma to amma in ka dage shi yasa muka kirkiro wani program na shi eh, ka dage din ka dage kuma ana can ana ta yekuwa ana ta kira ga al'umma a dage a dage a dage kuma ina tabbatar miki bisa ga wani abubuwa suke tafiya kusan matasa da al'umman jihar Kebbi sun karɓi wannan kira na kadage da addu'an mu Allah ya bamu ikon to ba zan manta da ƴan uwana ba a tambaya ta ta ƙarshe mata manoma a jihar Kebbi me kuka tanadar musu mata da ma most of alakan noman rani da ake yi kusan kashi 20-30 duk mata ne kuma jiya waɗanda suka kasance beneficiaries na abubuwan nan akwai mata ciki. Ah, bayan haka kuma irin skill a center musamman abin da ya shafi harkar tailoring akwai inda ake koya ma mata harkar tailoring in kika je yanzu haka ɗakin gari akwai wata center tana nan wadda aka gina mata musamman sun yi taking over a wannan center ɗin ana koya musu harkar noman ɗinkin tela ana koya musu harkar hair dressing kuma mai girma gona ya alkawali duk mace da aka koya mata iya to za a ba ta tallafi domin ta je ta ci gaba da inganta sana'ar da aka koya mata. Da kuma noma a bangare? Da kuma noma a bangare shi ma. Yau ina gaya muku wani abu idan ka je mazaɓata da ka ba mutumin mazaɓata mashin na hawa to ya fi son ka bashi injimi na noman rani. Don in ka bashi injimi na noman rani ya faɗa fadama to yana iya samun kusan kuɗin mashin uku daga bashi mashin ɗin hawa. To honorable bari mu ji matakan da kuke ɗauka akan harkar tsaro a jihar Kebbi ganin cewa yawanci tsaro na shafin harkar noma. Gaskiya tun shigowar wannan gwamnati yana cikin mataki na farko da mai girma gona ya ɗauka harkar tsaro kuma gaskiya gaskiya so far so good don kusan in ce yanzu yankin jihar Kebbi babu inda ba a noma ko a kudancin kebbi ta gehen zuru inda ake da kalubale ba a risa 102 amma dai ina gaya muku kusan kashi 99 da digo biyar na harkar matsalar tsaro da muke fama da shi wallahi an magance ta kusan jama'a duk an koma gona shi yasa ina tabbatar muku ba da abincin da aka noma a kebbi in ba duk ma da aka samu karancin ruwan sama ba to da za mu ce mu za mu ɗauki sunan gana benue food basket of the nation. Gaskiya gwamnatin tarayya da ita gwamnatin jiha haɗaka ce aka yi kuma komi depends da irin wanda ke shugabantar wuri shi mai girma gwamna da yake already yana da masaniya ga irin matsalolin tsaron da muke fama ya zo nan ya yi haɗaka da gwamnatin tarayya kuma ya samu haɗin kanta kuma jami'an tsaro duk wani haƙƙoƙinsu da ya kamata a yi abinda ita gwamnatin jiha da ta tarayya shi mai girma gwamna yana da tsayawa ya tabbatar da a yi musu shi yasa su ma ba su taɓa warge duk an tace wani abu kwam ga lalurar tsaro wallahi za ka ga jami'an tsaro kamin ka an kara sun isa wajen kuma cikin yardan Allah ana samun nasara kamar dai wanda na faɗa yanzu sofa gaskiya jihar Kebbi sai dai hamdala ba a ce babu yan matsaloli hiyar an ba wanda kuma wannan abin is normal amma dai matsala wadda za ta iya hana wani abu a kebe ta tsaro gaskiya babu ita yanzu. To amma shi gwamna da yake gwamna ne ba shi da iko da sojoji ko 'yan sanda a jiharsa. To idan babu 'yan sa kai yaya kuke gudanar da harkar tsaro? A'a, ai kamar wanda na gaya miki haɗaka ce. Ita gwamnatin kaman kowace gunduma tana da irin nata mutane 'yan bijilante 'yan banga. waɗanda suna haɗaka kuma da yake akwai kyakkyawan ma'amala da fahimta tsakanin ita gwamnatin jihar da ta tarayya da kuma jami'an tsaro ko tashi gaskiya ana haɗa kai kuma a je a ga cewa an samu maslaha an samu mafita mm-hmm. eh, irin matsalolin da akwai na wasu jihohi tsakanin gwamnati da jami'an tsaro ko tsakanin jami'an tsaro da 'yan sa kai gaskiya kebi abin na da sauƙi kwarai akwai haɗaka mai kyau akwai dangantaka mai kyau duk manhohin gaba ɗaya jami'an tsaron da 'yan sa kai dai a ga cewa an shawo matsalan ita matsala ta tsaro kuma ya gaskiya yanzu sai dai alhamdulillah. Yanzu kuma sai safin kasuwa inda za mu leƙa kasuwar ƙasa da ƙasa ta Ilela da ke jihar Sokoton Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon. Da farko dai sunana Zakariya mai sai da shinkafa da gumi a nan tsohon kasuwa Sokoto. To wallahi farashi sai dai a ce alhamdulillah saboda abubuwa da komai ya canza sosai sosai. saboda yau in ka sayi naira goma gobe za ka sai suwa naira ishirin za ka kamin ka sai suwa kaji an ce ya koma naira ishirin in kana so goma dole jarin ka zai koma kila na bakwai ko kuma shidda misali saboda haka dai abu wajen sai dai mace ina lillahi wa ilayen raji unu Allah ya kawo mana dauki gaskiya watan da ya wuce buhun gumi muna sayar da shi akan naira dubu sittin da biyar ainihin dangwace zuwa yanzu muna sayar da shi dubu saba'in da bakwai to yanzu ina gan zai kara naira dubu kusan dubu goma sha bakwai da ya kara daga wancan wata zuwa yanzu mai shi ma mai muna cikin wannan yanayi nashi wancan wata wanda ya wuce mai muna sai da shi dubu talatin da biyu da ɗari biyar yanzu kuma ya kama naira dubu arba'in da bakwai kowace jarka guda manja gaskiya to shi dai alhamdulillah shi bai kara sosai ba gaskiya sunana usama isa umaru mai shinkafa tsohuwar kasuwa jihar sokoto gaskiya babu abin da zan cewa irin abubuwan gaskiya sun yi tsada sosai tunda kuwa ga indomi yanzu ga ta shekaran jiya ko da ni baka suwa abin da take naira dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar amma da ko da na dawo jiya abin da take naira dubu goma sha biyar kun ga abubuwan sun yawa sosai da sosai to ita talaya gaskiya ba wani abu na ta ƙara ba sosai abin da ɗaya ta ƙara bai wuce ɗari uku uku don abin da take naira dubu goma sha biyu da ɗari bakwai to da jiya da yau sai ta ƙara ɗari uku kun ga ita ba ta yi wani ƙari sosai ba wanda za a abin gan mutane kana da magana dan maliki amara ilil local government jihar sokoto to farashin buhu ya riga ya fadi allah fara mana magani amma ko yanzu sai gwamnati ta tashi tsaye saboda mu a tashi tsaye na gwamnati ginnafin da ya hana a yi noma duk inda aka noma ginnafin ya hana da haka dole aka san farashin na shi kasa in ba gwamnati ta dauke mataki ba na watsa mana da 'yan ginnafin ba babu radda abinci da sauki to buwan gero dai can da wuri ana sai da buwan gero dubu hamsin da bakwai amma yanzu ya dawo dubu arba'in da takwas arba'in da bakwai masara an shi sa dubu sittin kuma ta dawo dubu arba'in da bakwai dubu arba'in da shidda ta haka alhamdulillah mu har ganin sauki a har zakwa masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar wakilan najeriya honorable bella Kaoje da wakilin ma abuja madina dauda da kuma julia leathers gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. Ku zo na arziki, ku kama Shugaba shi ne ta da mu, sandare na arzikin mu shi ne uwa uwa.